Kashe-kashen da 'yan ta'adda ke yi a jihar Zamfara ya sa mazauna jihar gudanar da zanga-zangar nuna bacin rai. hannu guda kuma an sha bamban kan gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta ɓaci a zamfara saboda wannan kashe-kashe da 'yan bindiga ke yi da kuma ayyukan masu garkuwa da mutane jama'a sannunmu da wannan lokaci shi ce kuma taku zainab aliyu muhammad nake muku barka da jimirin kasancewa da mu a wannan sabon shiri na demokaradiyya na gidan talbijin da rediyo na liberty kaɗan daga cikin abubuwan da za mu kawo muku kenan a cikin shirin demokuraɗiyya na yau sannan kuma za mu karanto saƙonni da kuka aikowa lambar mu ta sifili takwas sifili takwas shida tara takwas biyar bakwai takwas biyar da kuma shafin na facebook mai suna dimokuraɗiyya. kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane domin karbar kudin fansa da 'yan bindiga ke yi a jihar zamfara ya haifar da zanga-zanga a karamar hukumar tsafi masu zanga-zangar da suka tare titi tare da yin kone-kone sun nuna bacin rai da damuwarsu sun kuma bukaci gwamnatin tarayya ta ka musu agaji. masu zanga-zangar sun kuma bayyana irin abin da suka fuskanta a hannun waɗannan 'yan ta'adda da suka addabe su. Haji mace na buhu ɗari, wani buhu talatin, wani buhu sittin, duk Allah ya koma suka same shi, suka buga shi, suka shi an mashi kwaɗin shi da dubu saba'in, suka ashe wasu rarrahe kawo cikin garin aka yi mako a ta yanzu ga mu zube makaranta yanzu bukatar kuɗin misali cikin magana da nake yi yanzu eh. wallahi da kaf mu ba wanda ya ina ina ne to kaf ɗinmu ba bai karya ko jiya sai da musu sha to ina ɗauka ne ga ɗaya ka ji ko to yaran mu waɗai hmm. komi ba komi ba su yi tafi waɗanda aka yari ya kishiya ta an wanke ta an haɗa mata kaya duka kwata-kwatan su an ɗauka an ba mijin an ɗaura mata aure biyar ga wannan watan hmm. sun je sun kona ɗakin sun kona karikitan sun wulakanta mijin da kai ya sha masha Allah Allah shi sun je sun kona ɗakin sun kona karikitan sun wulakanta mijin da kai ya sha masha Allah Allah shi ni assalamu alaikum ni bala ne kullutu ko ba gaskiya ba eh buɗe baki ni abin da ya shahe garin kullutu to sun zo garin sakya to makwatan sakya ne to sun zo na sakya sun kwashi shanu mutanen sakya to ba su kwashi mutanen shanun mutanen sakya sun su nan garin kullutu to Allah ya samu duk nan yawanci da shanu mana garin tsahi mun kawo koyo to shine bayan nan dada su mutanen sakiya sai aka ce to a aban nan an ana tunanin aban nan ba a taba garuruwan mu. yanzu a takaice shi wannan abu kwana nan kusan kwana nan kwana jin abubuwan suna faruwa yanzu ana wannan abu munan munan zamu muna cikin mu yi sa tv na wuna to lokacin da abu ya faru babu tunanin ko gwamnati ta kai muku dauki haka ba wanda ba wanda ya zo ba wanda ya zo eh amma sun biyo na sun zo kuma nan garin kulutu sun kwashi wakin garin mu to kuma ko gaskiya ne kana tunanin da aka ce an kashe shi hakimi a Saula wannan magana ta tabbata eh lalle tabbata gaskiya ne ina nan cin tsaye an zama da wannan bayani oh, shi an kashe shi eh an kashe shi to kuma yawanci na ga matan ku ga sunan da dama sun taru ko san mata da yawa ma a wurin eh kusan mace ta karfin dubu hudu wannan wuri eh, suna ta abin nan menene fatan ku ga gwamnati ta to mu abin nan ke so dan Allah don annabi gwamnati ta taimaka mu ta taimaka mu ta dauki mataki ka wannan al'amari don Allah don annabi dan mu samu zaman lahiya kowa kuma gida to akwai ɗaiɗin cewa an ce an kona muku kayan gona da gidajen ku haka da dama eh, wannan abu ya faru to wajen na wajen wajen bangaren eh. mu to mun ba kona gidaje ba amma a sola tabbas sun kone ta tas ba abin da suka bari kan garin asola to kai ala da mu menene bayanin ka kamar ne da ke bada sunan ka game da wannan lamari assalamu alaikum ni bayanin da nake so muna roƙo ga gwamnati ta taimaka mana ta kawo mana ɗauki na gaugawa kuma ɗaukin nan ba na rana guda ba muna kira gwamnati ta taimaka ta ajiye mana rundunar sojoji a garin wari. domin mutanen nan ta can suke hito kuma idan aka ce an ba su nan tsaye ba za a kwasa abin da ake ba dan ba zai amfani can wurin ba saboda muna da matsala ta hanya kamin su kai wannan wuri sun yi abin da za su yi sun yi amma idan akwai rundunar sojoji yan wari za ta tare yankin nan gaba da Allah zai taimaka mana kai karshen wannan matsala cikin sauki amma in ba haka aka yi ba in dan a ce sai abu ya faru an kira su gaskiya har abada ba za a kai karshen wannan matsala ba kuma tunda ba su zuwa ko an kira su musamman irin abin da ya faru irin dogon maji an shigo dogon maji an kashe masa head su ma mu a ana kallo an bi su sun hita ba mu da ba mu da zamu yi da su ana kallon su kai bakin daji musamman irin abin da ya faru irin hegin da kai sun zo sun kashe masa mutum biyar bakin gari kuma sun dawo kwana biyu sun kashe masu mutum sun kuma kwashe masu dukiya har sun dauki wani ɗaya daga ciki ba haka ba su dawo da ita ba amma dai yadda suka sa kuɗi aka ba su ba san adadin abin da aka ba su ba sannan irin abin da ya faru nan wani gari na nan irin gidan tambayi nan gehen cediya inda ake ce ma da suke taimaka garin inda suke taimaka taburki hmm. musamman an shigo su ma kan hanya mutane sun dawo yan wari an kashe musu mutum uku kuma an sake wa kwana biyu an zo an kashe masa mutum hudu an dauki wani mutum ɗaya da ɗan shi kuma sannan an yi masa wulakacin da ya kamata ya masu musamman cikin garin doka an shigo an kwashe dukiyarsu su ma an harbe wasu mutane yanzu musamman suna na asibiti suna karɓar magani to matsalolin na haka suke daban-daban daban-daban dukkan rundunar da ke tsaye ta gaban ban iya lissafa garin nan amma ba a samun gari goma inda ba shiga ba Allah ubangiji muna kira gwamnati ta kawo mana dauki cikin gaugawa ni da jawa da mu alasa maza ba to masha Allah ba ba za a kai kashe wannan matsala ba kuma tunda ba su zuwa kuwan kira su musamman irin abin da ya faru irin dogon maji an shigo an shigo dogon maji an kashe masa head su ma mu a so ana kallo an bi su sun heta ba mu da ba mu da zamu yi da su ana kallon su kai bakin daji musamman irin abin da ya faru irin hegin da kai hmm. sun zo sun kashe masa mutum biyar bakin gari kuma sun dawo kwana biyu sun kashe masa mutum sun kuma kwashe masu dukiya har sun dauki wani daya daga ciki ba haka ba su dawo da ita ba ah, amma dai yadda suka sa kudi aka ba su ba san adadin abin da aka ba su sannan irin abin da ya faru nan wani gari na nan irin gidan tambayi nan gehen cediya inda ake ce ma da suke ce garin inda suke ce taburke musamman an shigo su ma kan hanya mutane sun dawo yan wari an kashe musu mutum uku kuma an sake dawowa kwana biyu an zo an kashe musu mutum hudu daga cikin waɗanda suka caccaki gwamnati kan wannan hali da ake ciki a jihar zamfara aisha yusufa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar bring back our girls ta yi magana da shugaba buhari da kakkausan lafazi president muhammadu buhari what kind of a leader are you What kind of an insensitive leader are you? People are dying. People are dying in Zamfara. And it seems as if you don't care. You're supposed to be the commander in chief. You're the president of this country. You're the one that security, everything about security centrally, it's in your hands. And yet, you're doing nothing. Your election is what matters to you. Re-election is what your business is. The fact that Zamfara has turned into a place where state barrier is being done every day, almost every day, it means nothing to you. All you care about is your re-election. Why then did we vote at the last administration? Was it not because of this insecurity and their insensitivity to the insecurity and the death in the land? And you come on and you do the same same thing. You do the same thing. People are being killed on a daily basis. There is a leader who does not care. At your age, your so-called 76 years of age that you are, you still do not know that this world means nothing. Nigeria that gave you everything. You have denied the people of Nigeria all the things that made you what you are today. If the insecurity we have today was during your time and the people who were leaders did nothing, I don't think you'll be here today to even be a president? Why are you killing? Why are you killing Nigerians with your lack of action, your lack of competence, your lack of character, and your lack of your cluelessness? It's unfair. Daga bisani dai jami'an 'yan sandan sun tabbatar da cewa kura ta lafa a yankin na tsafe kuma an girke jami'an tsaro a garin tsafe kuma an kama akalla mutane 23 bisa zargin su da hannu a rikicin da aka samu da kuma asarar dukiyoyi da rayuka da zanga-zangar ta haifar akan wannan batu an buƙaci gwamnatin tarayya ta kafa dokar ta ɓaci a zamfara sai dai kuma 'yan adawa na ganin ƙoƙarin sanya dokar ta emergency a matsayin yunkurin tsaye da 'yan takarar apc a matakin jiha da na tarayya a jihar alhali inec ta ki amincewa da 'yan takarar jam'iyyar saboda rikicin da ta dabaibaye zaben fidda 'yan takarar kan gaba a wannan zargi shine tsohon gwamnan jihar ekiti kuma daraktan yakin neman zaben pdp a yankin kudu maso yamma ayodele fashi idan aka ɗora ɗan takara a kan mizani da me ya kamata a yi la'akari idan aka tashi zaɓe tarihin rayuwa da ayyuka da 'yan takara suka yi a baya za a duba ko kuma ayyukan da suke yi wa jama'a alkawari ga ra'ayoyin jama'a da muka zanta da su a majalisar talakawa domin jin ina 'yan najeriya suka karkata akan wannan lamari a to ai dama shi in shugaban kasa dama in dai yana so ya ma mutane adalci ya kamata ya tsaya ya dunkashi abin da ya kamata ba wai mutane a zo ana ba shi shawara wannan yana ba shi shawara wannan yana ba shi a rasa wanda za a abin nan dole ne a zarge shi a ce ai ba shine ke mulkin ba amma inda zai tsaya din mutanen shi kuma wanda suke tare da shi makararraban nasa duk su suke bata mashi siyasan shi kuma ba zai iya sani ba sai in ya tambayi mutane mu shawaran da muke so mu ba shugaban kasa in dai har yana so ya ci gaba da mulkin sa maganan cewa wai waɗansu su ba shi shawara sai abin da waɗansu suka ba shawara to gaskiya zai kwana ciki to ai kamar yadda shi ma shugaban kasa ya faɗa ya ce siyasa ce kuma kowane shugaba da salon siyasan shi duk shugaba a duk duniya kowane shugaba ba ki rasa shi da irin waɗannan wanda suke zagaye da shi kuma su suke juya shi duk duniya haka ne saboda ni ban ga wani laifi ba a cewa shugaban kasa yana da wasu masu juya shi masu ba shawara ko kaza kaza babu yanzu barin baki misali baka zama shugaban kasan america sai kana da waɗannan suke zagaye ka su za su ɗora ka su za su juya ka ba kan ba har aka fara ba tun in ki ɗauko tarihin najeriya duk wani shugaba da aka samu a najeriya haka ake so wannan ba ni ban ga wani abu ba kawai dai lokaci ne siyasa kowa na faɗin albarkacin bakin shi kawai amma wannan ba wani laifi bane ba wani abu bane sabo ba wani ki kamar yadda shugaban kasa shi ma ya faɗi ya ce ai kowa da salon siyasa shi ko ke kanki dole ne dole kina shugaba ki samu wasu na kusa da ki masu baki shawara zai yi shawarar nan ta kwarai ne ko ba ta kwarai ba dole ne sai samu haka ni ban ga wani ah, abu ma magana ana ta ce ku ce ba siyasa ce dama duk inda aka ce ah, matarka ta yi magana a kanka maganan farko dole a gaskata wannan magana na farko kenan daga gai tare da ita wuri ɗaya kuke zama tare kuke kwanciya kafin wani ya ganka ita ta ganka a koda yaushe wato maganan gaskiya matsalar najeriya baki ɗaya wa'insu tsararrun mutane da suke bin sahun shi shugaban kasa wurin tafiyar da gwamnatin ba ma shi ba ya Allah ya san su ko bai san su ba wannan matsala ya take cimma al'ummar Najeriya tuwa kwarya su ne ko za su zauna su kinsa da shawara kuma wani daki samu kuma shugaba Buhari ba mu sani ba a san me wani abu ne tsoron su yake ji a su suka ba shi kuɗi lokacin da yake mulki ya samu shugabanci kuma ya yadda akan wannan abu shi sa mutane suke cikin wannan wahalar ke gani a Najeriya eh. a'a alama mai karfi ai tana ga mai kiba tun tun Najeriya ai na aka cewa misali wai sai an faɗan mai alama guda ɗaya lokacin da mutane suka same shi ba wanda zai sani ai ba ne bane yake da hurumi da iko zai shiga da shugaban kasa sai su irin wa'annan mutane suke kusa da shi wanda suke ba su shawara na banza suke sa ya cikin wa'insu abubuwa da ba zai iya kai shi cin nasara nan gaba ba dole abin da muke so mu gaya mu shugaban kasa a shugaban kasa matsayin shi na shugaba wanda al'umma najeriya suka zaɓe shi ya shugabance su cin su su kula da lafiyar su kula da dukiyar su gaba ɗaya na wuyan shi ne dole ya tsaya tsayin daka ya tabbatar da irin wa'ansu mutane zai tafiyar a gwamnatin jihar a gwamnatin bahar akwai matsaloli daban-daban akwai wanda suke ba shawara inda ba sun zo su ba shawara na kirki bane a sun zo su ba shawara da su cimma wani buri nasu ne ba al'umma ba wai kabal su ne suke ta shugabancin kasa ba eh, shugaban kasa muhammadu buhari ba wannan ni a gani na shirme ne maganan banza ne maganan wofi duk mutumin da ya nemi wani abu ya rasa sai ya kirkiro wani abu ya danganta shi da wannan ya ce ai dalilin kabal ne wani abu eh, ya rasa wannan abu sai ya ce ai shugaban kasa is not in control babu yadda za a yi a ce mutumin da ka sani a matsayin shugaba buhari a ce bayi da control ɗin ƙasa wai saboda wai akwai wasu mutane yan tsiraru guda biyu da ake su Kabal wanda yake wayannan mutane a karkashinsa suke ci a sa suke samun abin da suke ci babu yadda za a yi ce su ne suke jagorancin kasa kwanan baya haka aka fito da wani magana cewar ai wai ma ya mutu wai wani ne yake nan wajen maganganu da marasa dalili to ni ina so in tabbatarwa da mutane cewar muhammadu buhari shugaba muhammadu buhari president general shine har yanzu yake shugabancin kasar nan kuma babu wani wanda yake eh, masa eh, yake eh, shan gabansa babu wani wanda yake faɗan wani abu ko kuma yake gabatar da wani abu ba tare da shi ya bashi umarnin ya gaba duk wani abu da aka ga yana yi wasu suna yi shi ne yake ba su umarnin su yi ba wai ana shi ake ba umarni ya yi ba ai ya wuce wannan wannan irin wannan abubuwa da saka jere wannan lokacin kowa yana magana ne saboda sabi yana kusa a sasance sagan wannan sai yi wannan wannan sai yi wannan ni na ga wannan abubuwa kuka magana a kan wani kaba ko wani ba kaba ba ne ko ina ne ko a gidanka ba ne ko ina a duniya akwai wanda mr president ko ina a duniya yana da su ana kiransu ni kitchen cabinet da su ne su sona bayan aka gama mitin sai sona da su ga abin wannan ya fada ga abin wannan ya fada shi kun su wannan gonda ya yi da su za su fada cewa ba ya ba mu bi aka ba ko mu bere wannan mu yi trying wannan shi ne mutane suka bai da ka ba ba wani ka ba bayan an daɗe ana ta surutai a kan illoli da tsada da kuma rashin tsari da ake amfani da shi a najeriya a halin yanzu na mulkin shugaban ƙasa wasu 'yan majalisar wakilai sun gabatar da ƙudurin sauya akalar shugabancin ƙasar zuwa prime minister wato parliamentary to ko shin wannan tsari na prime minister zai sa haƙar najeriya ta cimma ruwa baba a kawo ɗan takarar majalisar dattawa daga jam'iyyar sdp a mazaɓar plateau ta tsakiya ya yi ƙarin haske a wani hira da aka yi da shi a tashar liberty tv da rediyo ko na batu da ya sha suna maganar ah, sha'ani na abin da shi magana prime minister da ake magana irin salon mulki irin na prime minister wanda aka yi a jamhuriya ta farko a najeriya baki daya waɗansu yan majalisa an ji su a wancan lokacin ce akwai buƙatar najeriya ta koma irin wancan abin nan ya kake kallon haka maganar tunda wannan ya hada da maganar a gyaran kundin tsarin mulkin najeriya kafin a koma ga irin wancan mutum to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa hmm. cikin satin can da ya wuce akwai 'yan majalisu ina jin sun kai guda saba'in da suka fara wannan yunkuri na sauyi na canja wannan tsarin presidential system zuwa parliamentary wanda alal hakika yana cikin zuciyata kuma in allah ya bani sa'a yana ɗaya daga cikin abin da ni ma zan tsaya a cikin waɗanda suka sa wannan al'amari a gaba na farko dai mun sani wannan presidential system din system ne da yake ya fi ƙarfinmu ya fi ƙarfin ƙasar nan saboda abu ne wato in ka dube shi mai tsada wajen tafiyarwa idan ka duba kusan ka duba ratio din budget din da ke tafiya na gudanar da wannan al'amari musamman ta gefen bangaren da majalisar zartarwa za ka ga abin a yi tunani a kai ne kuma halin da ƙasarmu take ciki da yadda duniya ta canja abu ne wanda ba mu da arzikin da za mu ci gaba da wani al'amarin kuma misali idan aka koma wancan bangaren salon mulki irin na prime minister ah, wancan hmm. zai zama kamar almost part time ne kuma kowa zai zo duk wa'annan yanzu ka duba hmm. irin abin da yan majalisa ake ba su hmm. irin kudaden kudaden da suke tafiya wanda abin da yawancin su shi sa na gaya maka yawancin su sun dauki abin wato majalisa waje ce ta yin kuɗi ba tunanin duk wani arama duk wani wanda zaka ga ya mafi yawanci ba sun zo domin a yaki bane saboda kuɗin da ke nan a kuma wannan kudin shi yake jawo wayannan hankalin waɗanda ma ba sana'ar su bace ba sana'ar ba face gana da kuɗi ne mm. kawai da yake abu ya zama in kana da kuɗi shikenan sai ka fito takara kuɗin ka shi zai siya mm. maka takarar nan wanda ya dace ya san abin da yake ba zai kusanci abin ba saboda ba shi da wannan kuɗin abin ya zama mana ciki amma da moment aka dawo wannan a bisa gaskiya shine tsari wanda ya fi dacewa da mu ya fi dacewa da arzikinmu kuma shine wanda kowa ina tabbatar maka zaka ga mutanen da suka dace suka sa abin za su shigo domin a tafiya tsarin nan wasu na wasu na kallon cewa kila wannan tafiyar kamar siyasa ce me yasa sai a wannan lokaci da ake gab da zabe za a kawo irin wannan maganar bayan majalisar ba ta da lokacin da za ta zauna a nan dama kamar da na faɗa mm. wato tunanin su ne ni yazo daidai da nawa to na amma timing din da ya zai ba su da timing din da za su yi wani abu sai dai kuma mm-hmm. kamar da muka da abu ne wanda su sun sani tintini ya kamata a yi haka amma saboda an yi putin personal interest first tunda daga hawansu ya kamata at least daga wannan su fara wannan magana watakila da yanzu ma tunda ana ta canje canje da an canja amma a yanzu tamin din kam su ma sun sani watakila wancin su ma suna ganin ba su ci zaben da za su sake dawo jam'iyya ba but that notwithstanding hmm. niyyar dama mai kyau ce kuma abin da ya kamata a yi kenan shugaban kasa muhammadu buhari ya mayar da martani kan zargi da ake wa gwamnatinsa cewa wasu rukunin mutane ne kadai ke gudanar da gwamnatinsa wato waɗanda ake kira kabar a turanci an daɗe ana zargin wasu 'yan tsirarin mutane da ba a bayyana ko suwa ne ba da yi wa gwamnatin buhari da baibayi da kuma hana mata ruwa gudu daga cikin masu zargin hadda mai ɗakinsa aisha buhari amma wata hira da kafar muryar amurka ta yi da buhari shugaban ƙasar ya ƙalubalance masu zargin da su kawo hujja ko da kwaya ɗaya ne da zai tabbatar da abin da suke faɗi. Nan yi tun na samu dama na samu sani ba ka taɓa jin magana kabal ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba ka taɓa jin magana na ranka ɗin me za ka ce kan shi har da uwar gidan kamata ya magana su kwanan ba. wannan ruwanta wannan ya nuna dimokuraɗiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni na yi su faɗi abu ɗaya katunan zaɓe sama da dubu ɗari biyar ne masu su ba su je sun karɓa ba daga hannun hukumar zaɓe a jihar kaduna a wasu jihohin ma haka labarin yake inda ɗaruruwan dubban masu kaɗa ƙuri'a ba su je sun karɓi katunan zaɓensu ba alhali ga zaɓen shekara na tara na ƙara matsowa. saboda haka ne wakilin shirin dimokuraɗiyya muhammad idris ya zaga domin ya jiyo mana ta bakin jama'a masu kada kura'a yanzu ka yi katin zaɓe na yi katin zaɓe me yasa kai katin zaɓe na yi katin zaɓe ne domin samun mai kai na yanci zaɓi wanda ya kwanta min a rai wanda zaɓi wanda zai taimake na yi wa ƴaƴana kana da makota wanda ba su yi katin zaɓe ba eh. ko abokan arziki ba sani ba amma dai ni dai na yi na amma kana labarin wasu basu ina eh, ina da labarin wasu basu me me tunanin ka ne sa basu da su kafin su zabe ba tun wannan matsalar su ne ba mu san abin da sa basu ko rashin ɗaukar abin da muhimmanci ne amma ina kira ga duk wanda bai bai gaggauta zuwa yayi nashi saboda sai da katin zabe ne zaka zabi wanda zai wanda zai maka abin da ya kamata sunan malamin maka Usama Ngori ne kai katin zabe ni ko ne katin zabe me yasa kai katin zabe na yi katin zabe saboda akwai mutane da muke tura muke zaben su muke tsara su mana adalci maka mafi akasari san su da rani to muna son mu ƙara canja da kafin zaɓen mu so babu abin da ake canja su sai kafin zaɓen mu kuma bayan haka akwai mutane matasa wanda shekarun a baya ne kai ba mun bi su gida gida mun sa su kafin zaɓe wanda kuma za mu nuna musu wanda ya fata zaɓa mu wani shawara so ita zaɓe yancin ka ne kuma kana kare yancin ka ne da katin zaɓen ka ba shi zaɓe shi ne mulki mafi sauƙi wanda ba a canji da bakin bindiga ko da bakin wuƙa za ka je filin zaɓe ka zaɓen wanda ke so kone don Allah ka canja shi in ka kare shi wata shekaran ile ya gyara in kuma wanda ka zaɓa shi ma bai baka ƙara canja shi sai ga an samu zaman lafiya an samu natsuwa. Muhammad Sani Ranchas. Eh, eh, eh kayi katin zaɓe. Na yi katin zaɓe. Me yasa kai katin zaɓe? Saboda kare katin. Kana da abokanai da ba su katin zaɓe ba? Ah, Ko maƙota. Gaskiya ban sani. To mun samu labarin wasu ba su yi ba me tunanin kai sa ba su yi ba? A to ni gaskiya ina ganin wanda aka ce katin zaɓe bai katin zaɓe ba. ina ga kamar mai san san abin da yake saboda wannan katin zaben yancin ka ne kuma wajibi ne duk ɗan ƙasa ya kare yancin shi na yi katin zaɓe me yasa kai katin zaɓe saboda ya nemi yanci na kamar ta yaya zaɓi wane rai na ikon tamu da shi mai hmm. tausayin talakawa wanda zai ci da najeriya mu gaba to wasu ba su je sun yi katin nan me a tunanin ka sa kake ganin ba su sun sun suka katin zaɓe ba gaskiya rashin sanin yancin kai ne wani shi yasa ko eh, shi yasa ba shi gaskiya me kiran ka gare su kafin ranar zaɓe ni ina kira dan Allah dan annabi kafin ranar zaɓe su je su duba nasu in ya fito in ya bai fito ba za a ba su wata takarda da ake bayarwa yawwa akwai wani slip da ake bayarwa in ma katin naka bai fito ba in aka baka wannan zaka iya zuwa kai zaɓe da shi tunda za a ga sunan ka da komai da adireshin ɗinka. sunana na honorable adamu aliyu one time mai taimaka tsohon gwamnan kaduna na madisambu akan harkokin lafiya to kai katin zaɓe na yi katin zaɓe me yasa kai katin zaɓe na yi katin zaɓe domin wannan katin zaɓe shine abin da zan ɓata wa kaina yanci zan zaɓi mutumin da nake gani ina da kyakkyawan fahimta ko kuma yana da kyakkyawan yaƙini hmm. zai yi wa al'umma abin da ya dace to akwai wanda kake da labarin ba su kace zaɓe ba ai suna nan da yawa me a tunanin kai sa ba su kace zaɓe ba to ni yadda zan fasara zan fasara ɗayan biyu ne ko rashin sanin ciwon kai ko kuma yin biris ne da al'amuran rayuwa shi yasa ga mutanen na kudanci ba wai ina nufin kudancin Kaduna ba kudancin ƙasar nan hmm. suna da kyakkyawan orientation da wasu abubuwa da da ya dace da za su yi na ƙwatan makansa haƙi hmm. turu wannan zaɓe ne za su yi malam kabiru malam kabiru ka kai katin zabe na yi katin zabe me yasa kai katin zabe na yi katin zabe ne saboda in zaɓi wanda zai kare mana mu da martaban amma kana da masaniya cikin abokanka da abokan arziki da makota akwai wanda ba su katin zabe ba kila eh to a gaskiya a cikin duk wani gaskiya babu wanda bai yi katin zabe ba amma mun ji labari wasu ba su yi katin zabe a tunanin ka me yasa kake ganin ba su yi katin zabe ba eh to ba za a rasa samun irin waɗannan ba to waɗanda ba su yi katin zabe ba ni na ganin cewa ba su fahimci meye a rayuwarsu bane ba a gaba shi yasa suka dauki abin kamar ba wani abu mai tasiri ba wanda kuma a yanzu muna yin wani zaɓe ne haƙi da gaskiya don fatan kai daga 'yancin mallaka da muke Muhammad Idris bai tsaya nan ba domin sai da ya zanta da sauran masu ruwa da tsaki da suka hada da jam'iyyun siyasa da hukumar wayar da kan jama'a kan maganar rashin karbar katunan zaɓe. Ah, sunana kuma cikakken dan jam'iyyar uh, apc eh to wato uh, kasan uh, katin zaɓe wani abu ne wanda duk abin da mutum zai yi ko ko kudurin da mutum yake so ya cimma dole sai da wannan katin saboda shi katin zaɓe wani abu ne wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo sauyi da gyara a wannan ƙasa shi sa maganin katin zaɓe yana da mahimmanci don ni ina ganin gaskiya mutum ma bai cika ba idan bai da katin zaɓe a matsayin ku na mai jigogi a jam'iyyar apc ni wani kokari kuka yi ku ilmantar da mutane cewa wanda ba su karɓi katin zaben nan ba su je su karɓa to alhamdulillah kaga akwai wasu wurare da yawa saboda yadda ake hayayyafa za ga wasu wurare an sa su sun je ma sun yi wannan katin zaɓe mm. saboda kowa ya samu 'yancin shi da abu ne na shekaru wasu lokacin da aka yi wancan shekarun su bai kai ba wani kuma wayansu kuma lokacin su ya riga ya kai mun ta asal cewa lallai kowa ya je karɓi wannan katin zaɓe saboda shi ma ya bada gudunmawan shi domin ganin an tabbatar da shugabanni na gari a wannan zaɓukan da za a yi kuma mun wayar wa mutane da kai gwargwadon yadda ya dace cewa kowa ya je wanda bai yi katin zaɓe da wanda bai yi ba wanda ya yi nashi ya ɓace da wanda bai da shi ya je ya sake wanda ya yi ko bai karɓa ba ya tabbata ya biya ka bukatun zaben nan kafin wannan zaɓe da za a yi mai zuwa sun dukkan abubuwan da muke yi sun shafi shirye-shiryen zaɓe ne wanda za a yi shekara mai zuwa wato 2019 cikin abubuwan da muka yi kamar yadda aka sani mun yi rijista ta mutane wanda an fara yin satin watan hudu hmm. na shekarar ta wuce wato 2017 wanda aka gama a watan agusta na 2018 wannan shekara kamar wata uku hudu da suka wuce kenan hmm. kuma an kama na katittikan yanzu yancan da nake maka ana nan ana ta rarrabawa kuma mutane ana ta fitowa duk da dai cewa akwai akasi domin a yanzu zancen da nake maka mutane da dama kusan kati dubu ɗari hudu suna nan jibge ba a zo an karba ba mu ma a nan kaduna alhamdulillahi mun fara zama tare da su mun fara tattaunawa kuma insha allahu ba mu da wata matsala sannan kuma game da su kansu ma'aikatan da za mu ɗauka tun daga ƙanana wanda za su yi aiki a rumfuna zuwa ga waɗanda za su ringa karɓar sakamako wato collation officers a unguwanni wato ward ward a yayin da ake ban kwana da shekara ta 2018 asiya abdullahi ta yi mana bitar wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗauki hankalin jama'a a cikin shekarar. Assalamu alaikum jama'a suna na Asiya Abdullahi. A 2018 badakalar rashin yin wa ƙasa hidima ta tilasta wa tsohuwar ministan kuɗi Kemi Adeosun murabus daga mukaminta. Adeosun ta ce ta faɗa hannun 'yan damfara ne da suka shige mata gaba domin samun takardar sahalin NYSC. kasancewar ta wuce shekaru 30 a da ta dawo najeriya bayan ta kammala karatunta a ingila haka kuma an bakaɗo cewa shi ma ministan sadarwa adebayo shitu bai yi wa ƙasa hidima ba bayan kammala karatunsa na digirin farko shitu ya gaskata hakan amma ya ce aikin ɗan majalisar dokokin jihar oyo da ya yi bayan kammala karatun ya wadatar a matsayin bautar ƙasa rikicin ya sa jam'iyyar apc hana shi neman takarar gwamnan jihar oyo wanda shi kuma ya maida martaninsa da cewa zai sanya kafar wando da wanda jam'iyyar ta ba takara a jihar shi ma shugaban kasa muhammadu buhari ya fada cikin wani sabon tarnaki game da takardun karatunsa bayan hukumar shirya jarabawa ta afirka ta yamma wato wayek ta ba shi takardun shaidar kammala karatun sakandirin an yi ta surutai akan hakan tare da ayyana wasu bayanai da aka ce sun saba da na takardar da makarantar da ya kammala ta bashi kafin zaben 2015 a hannu guda kuma shi ma mai ba shugaban kasa shawara kan yaƙi da cin hanci da rashawa okoy onobo obla na fuskantar zargi amfani da takardun kammala sakandare na bogi tare da gwamnan jihar adamawa muhammad bindo jibrila amma sun ƙaryata zargin Gwamnatin tarayya ta sake fidda jerin sunayen waɗanda suka ci dukiyar ƙasa. Mutane su 23 sun hada da masu fuskantar shari'a bisa wannan zargi ciki har da tsohon mai ba da shawara a harkar tsaro samba da suki wanda shi aka fara kamawa bisa zarginsa da cin kuɗi makamai dala biliyan biyu da miliyan ɗari. A yanzu haka dai da sukin yana fuskantar shari'a a kotu. Daga baya dai samba da suki ya daina halartar zaman kotu a wata takarda da lauyan ya gabatar. Hukumar EFCC ta gayyaci tsohon gwamnan jihar Katsina Ibrahim Shehu Shema ofishinta domin ya yi bayani kan naira biliyan biyar da miliyan ɗari bakwai na kuɗin shuwafi da ake zargin ya karkatar. Haka zalika, EFCC ta fara binciken tsohon gwamnan jihar Kaduna, Muktar ramadan Yaro, bisa zargin karkatar da wasu kuɗaɗe. daukar hoton da efcc ta yi wa tsohon gwamnan ya jawo cece kuce inda wasu suka yi tir da matakin da hukumar ta ɗauka. A wannan shekarar ne kuma aka ci gaba da shari'ar shugaban mabiya aƙidar shi'a a Najeriya Ibrahim Elzazzaki. da aka tsare shi bisa zargin haddasa fitina tsakanin 'yan shi'a da shugaban rundunar sojin ƙasa ta najeriya tukur burutai da ta yi sanadiyar kashe kimanin mutane 300 tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya ce ya yafe wa tsohon mataimakinsa atiku abubakar kuma zai mara wa atikun baya domin cin zaben shugaban ƙasa a 2019 a jam'iyyar pdp a cikin shekarar dai obasanjo ya aika wa shugaban ƙasa muhammad buhari wasiƙar zargin buharin da kasa tafiyar da mulkin najeriya yadda ya kamata obasanjo ya kafa haɗakar ƙungiyoyin siyasa ta cnm da ke yunƙurin kayar da buhari a zaben 2019 haka kuma wata gamayyar jam'iyyu sun yi haɗakar dawa da buhari wato cupp sai dai daga bisani abin ya dakushe bayan wasu daga cikin jam'iyyun sun ce ba da yawansu aka yi haɗakar ba A shekarar 2018, shugaban Buhari ya ba hannu a sabuwar dokar zaɓe da majalisa ta yi wa gyaran fuska, saboda sabuwar dokar za ta kawo matsala ga zaɓen 2019. Hakan ya ƙara janyo cece ce a majalisun tarayya, kasancewar tun farko Buhari ya ki amincewa da sauye-sauyen da majalisa ta yi na jerin zaɓe da wasu batutuwa da ya ce za su kawo matsala ga zaɓen ƙananan hukumomi da sauransu. a watan mayu shugaban ƙasa buhari ya sanya hannu a dokar not too young to run da ta ba matasa daga shekara 25 daman yin takara a dukkan matakan siyasa a faɗin najeriya yanzu haka dai wasu daga cikin matasan na takarar shugaban ƙasa a jam'iyyunsu haka kuma hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta yi wa sabbin jam'iyyu kimanin 21 rijista wanda ya sa yanzu jam'iyyu 67 ne masu rijista a najeriya 'Yan takarar mataimaka shugaban kasa guda biyar suka yi muhawara a ci gaba da yakin zaben 2019. Kowane ɗan takara dai an ba shi mintoci ne domin ya bayyana ƙudurinsa idan an zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Ministar harkokin mata Aisha Alhassan ta sauka daga mukaminta domin yin takarar gwamna a zaben 2019. Ta kuma ce ba za ta goyi bayan komawar shugaban kasa Muhammadu Buhari ba. Jim kaɗan bayan APC ta hana ta tsayawa takara saboda zarginta da cin diddigen jam'iyyar kafin komawar aisha pdp domin goyawa a tiku baya a zaben 2019 sai da ta fara komawa jam'iyyar sdp kuma ta samu takarar gwamna a jam'iyyar a jihar ta ta taraba a wannan shekara an zargi jami'an tsaro da kai samame gidan shugaban majalisar dattawa bukola saraki a wani badakarar yunkurin tsige shi daga mukaminsa shi ma mataimakinsa ike ikwai madu wasu jami'an 'yan sanda sun yi fashi a gidansa da ke abuja a abinda da farko ya yi zargin yunkurin kashe shi ne haka kuma a shekarar 2018 ne mukaddashin shugaban kasa osibanjo ya sallami tsohon shugaban hukumar tsaro ta farin kaya lawal daura daga mukaminsa saboda mamayar da jami'an hukumar suka yi wa majalisar tarayya tare da hana shiga ciki bayan sallamar daura wanda ya ce ya yi hakan ne domin hana majalisar na tsigiyar shugaba buhari ya fuskanci bincike sannan aka bawa matthew siefa rikon kwariya kafin daga bisani aka mika wa yusuf magaji bici an tsare dogarin uwar gidan shugaban kasa aisha buhari da yin amfani da sunanta wajen yin damfara dogarin ya zargi aisha buhari da bada umarni a tsare shi amma ta nesanta kanta da hannu a tsare shi da jami'an tsaro suka yi haka kuma an kama wata mata 'yar damfara da ta doshi fadar gwamnati tana nuna cewa ita matar gwamnan jihar kogi ce domin a bata damar shiga jami'an tsaro na farin kaya sun kama matar bisa zargin ta da amfani da sunan matar shugaban kasa aisha buhari wajen damfarar jama'a maganar shugaban kasa muhammadu buhari cewa mafi yawancin matasan najeriya da ba su yi karatu ba na da lalaci tare da san banza ya jawo cece kuce a wannan shekara aka kaddamar da gangamin yaƙi da kalaman batanci da na tunzura da nuna tsana a najeriya Yaƙi da kalaman ɓatancin dai ba ga 'yan jarida kaɗai ya tsaya ba, har ma da jam'iyyun siyasa suka sanya hannu a yarjejeniyar, inda jam'iyyun siyasa suka ce za su kori duk wani dan siyasa da ya fi yana waɗannan kalamai don samun nasara a zaɓe. Rikicin manoma da makiyaya dai na ta sake salo a Najeriya. wannan rikici dai ya kara janyo matsalar tsaro a yankunan najeriya musamman arewacin najeriya hakan ya sa gwamnatin jihar benue da ta ikiti kafa dokar hana kiwo a waje wanda kungiyoyin makiyaya suka yi tir da shi a irin wannan yanayi ne tsohon ministan tsaro ty danjuma ya fuskanci gagarumar suka bisa wani kira da ya yi ga jama'ar jihar taraba su ɗauki makamai domin kare kansu sannan ya zargi gwamnati da sakaci wajen dakila kashe-kashen a jihar a cikin wannan yanayi dai an yi ta samun kashe-kashe a yankunan jihar adamawa da taraba wanda aka yi tur da su gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin tallafawa kananan 'yan kasuwa wato trader money mataimakin shugaban kasa yemi osibanjo ya zagaya garuruwa rabon naira dubu goma goma wanda hakan ya jawo surutai da zargin cewa gwamnatin na amfani da shirin ne domin neman ƙuri'u haka kuma an zargi mataimakin shugaban kasa da hukumar ba da agajin gaggawa wato nema da karkatar da kimanin naira biliyan biyar da miliyan takwas na tallafin 'yan gudun hijira a yankin arewa maso gabashin Najeriya. sai dai dukansu sun musanta zargin tare da cewa ba a karkatar da kudaden ba a shekarar ne shugaban kungiyar kwadago ayuba wabba ya ce gwamnatin tarayya na jan kafa kan aiwatar da karin albashin ma'aikata gwamnatin har yanzu ta kasa amincewa da kuɗin da ma'aikata ke bukata wanda hakan ya haddasa yajin aiki da takun saka tsakanin ma'aikata da musamman gwamnonin da suka ce ba za su iya biyan albashin dera dubu talatin ba sai dai su rage ma'aikatan jihohinsu a 2018 gwamnatin tarayya ta sanya hannu a yarjejeniya da jamhuriyar niger na 'yan kasuwa domin gina bututu da karamar matatar mai a jihar katsina shirin dai zai samar da ayyuka kimanin 2,500 kuma za a rika samar da gangan mai 10,000 zuwa 150 na danyen mai a kowace rana a wannan shekara ne aka sanar da cewa najeriya ta fita daga matsin tattalin arziki asusun bada lamuni na duniya wato imf ce ta bada wannan albishin tare da shawartar najeriya ta inganta fannin haraji domin kaucewa komawa gidan jiya a hannu guda kuma babban bankin nigeria ya rufe bankin sky inda ya ba bankin polaris damar ci gaba da gudanar da ayyuka a madadin bankin saboda durkushewa da yawan bashin bankin sky din inda a kwanakin baya ma sai da cbn ta tallafa wa bankin da naira miliyan 350 Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam wato Amnesty International ta yi tir da kashe-kashen sama da mutane dubu ashirin da ƙungiyar Boko Haram ta yi a Najeriya tare da zargin sojoji da take haƙƙin jama'a. ita kuma rundunar sojin najeriya ta yi watsi da rahoton amnesty sannan ta sasanta da unicef bayan ta zargi unicef din da taimaka ma 'yan ta'adda na arewa maso gabashin najeriya shugaban sojin tukur burtai ya ce za su haɗa kai da ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a najeriya a cikin shekarar ne aka yi artabu tsakanin mabiya aƙidar shi'a da sojoji a abuja bayan ɓangarorin biyu sun yi an rangama a sadda ayarin sojoji mai rakiyar makamai ya yi karo da 'yan shi'ar masu tattaki a wani yanki na abuja gwamnatin tarayya ta mai da sha biyu ga watan yuni maimakon 29 ga watan mayu a matsayin ranar demokuraɗiyya ta ƙasa gwamnatin ta kuma ba wa tsohon dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar sdp da aka soke zabensa a 1993 marigayi chief mko abiola lambar girmamawa a matsayin tsohon shugaba saboda gudunmuwarsa wajen tabbatar da demokradiyya a nigeria. Shugaba Buhari ya kaddamar da jirgin kasa da zai rika yawo a cikin birnin tarayya Abuja inda jirgin zai rika tsayawa a tashoshi sha biyu karkashin shirin samar da ababen more rayuwa. Shugaba Buhari ya kuma kaddamar da sabon sashen jigilar fasinjojin kasa da kasa a filin jiragen sama na Abuja. gwamnatin ta ce harkar sufurin jiragen sama na kawo ci gaban tattalin arzikin kasa, saboda haka dole a kula da shi haka zalika mun zagaya domin jin abin da ya ɗauki hankalin jama'a a fagen siyasa da shugabanci a shekarar nan da muke waban kwana. ni zai magana ne game da abubuwa da suka shafi sha'anin tsaro wanda sha'anin tsaro din shine ke da muhimmancin gaske tunda idan babu zaman lafiya babu tsaro ita kansa siyasar ma ba za a samu kaiwa gaci ba to ni shawara ta ga gwamnatin nan ta mai da hankali sosai wajen harkokin da suka shafi tsaro ganin cewa abubuwan da ke faruwa yanzu a arewa maso gabas yanzu abun ya kuma fado arewa maso yamma yanzu ga abubuwan da ke faruwa a zamfara saboda haka ni ina shawara ga shi shugaban kasa da kuma sauran mukarraban gwamnati a yi kokari duk yadda za a yi sha'anin tsaro din a shi mahimmancin gaske domin idan ba a samu tsaro ba yadda ya kamata to gaskiya zaben ma na alif dubu biyu da goma sha tara nan ba za a samu nasarar shi ba don akwai wasu kamar yadda muka fahimta akwai wasu da suke so su kai gwamnatin ƙasa wanda in ba shugaba buhari ya tashi ya yi tsayuwa tsayin duka ba to gaskiya za a samu matsaloli ba kaɗan ba hajji hadiza adamu hajji hadiza shekarar nan na daftar arewa ga baki ɗaya duba tun daga farkon shekarar har yanzu wani abu ne ya ja hankali a siyasance a bangaren siyasar najeriya gaskiya a bangaren siyasa najeriya gaskiya akwai matsaloli da yawa ba kaɗan ba mutane sun shiga wani hali sosai na talauci na rashin kwanciyar hankali don ko ina dukka a najeriya yau ba kwanciyar hankali na yanayin tsaro shine babban al'amari ma yanzu don duk inda ka shiga a najeriya yanzu hankalinka ba a kwance yake ba kana tunanin ka fita da daddare a kama kana fita da safa a kama ka ko kuma kana tunanin bom ya zo ko ta ko ina kowane hali yanzu gaskiya a cikin Najeriya ba mu da kwanciyar hankali ko kaɗan. to shi yasa muke tunanin to siyasa ma za ta kasance yanzu in aka ce za a yi siyasa ko kuma za a yi zaɓe kowa hankalin shi ba a kwance yake ba gaskiya a gani na babban abin da ya fi daukar hankali daga farkon shekara 2018 daga january har zuwa disamban nan ina ganin abin da ya fi daukar hankalin mutanen najeriya da ma afirka gaba daya kan najeriya shine batun taɓarɓarewar tsaro babban kalubale ne da ke fuskantar wannan kasar a wannan lokaci in ka duba tun daga farko har zuwa wannan watan disamban yadda ake ta fama da tashi-tashi hankula kama daga makiyaya manoma rigingimu na tashi-tashi hankali da kabilanci da siyasa da ke ci gaba da maimai harkokin siyasar kasar abubuwan na ci gaba da neman jawo ci baya da kuma koma baya ga harkokin da suka jibanci ci gaban kasa da al'umma ga baki daya muna ganin wannan shekara ta zo da kalubale daban-daban da suka dabaibaye ta da kuma take ci gaba da maido da arewa da ma kasar ga gabaki daya koma baya fatar mu shine a shekara na 2019 za mu shiga allah ya sa a kawo sauyi da zai canza komai da komai da ya shafi na ci gaban kasa da al'umma baki daya. a majalisun dokoki ma an samu abubuwa da dama da suka ɗau hankalin jama'a a shekara mai yin ban kwana a halin yanzu ga wani waiwaye akan wasu daga cikin muhimman batutuwan to madalla zainab da masu kallon mu barka da wannan lokaci kafin mu kutsa cikin bitar abubuwan siyasa da shugabanci da suka wakana a wannan shekara ta 2018 zai yi kyau mu yi waiwaye zuwa ga asalin wannan shiri na demokuraɗiyya wanda ya asasa shi ya zama shugaban shirin kuma mai gabatar da shirin na farko marigayi mamun baba ahmad mamun baba ahmad shi ya kirkiro da wannan shiri sannan kuma ya tsara shirin ya zama wanda ya fara gabatar da wannan shiri tare da keta kwararsa zainab daga cikin abubuwan da wannan bawan Allah ya yi wa wannan shiri na demokuraɗiyya shine mu ma Allah ya kawo mu lokaci da muke ɗorawa daga abin da ya asasa na wannan shiri muna fatan Allah ya ji kansa da rahama Mamun Baba Ahmad tsohon edita ne mai shiryawa ne mai gabatarwa kuma shahararre kuma gogaggen ɗan jarida ne muna roƙon Allah ya gafarta masa ya kuma sanya aljannar firdausi ita ce makoma a gare shi mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani kafin mu wuce ga wani waiwaye daga abin da marigayi mamun baba ahmad ya yi a lokacinsa cikin wannan shiri na demokuraɗiyya iyakacin abubuwan da muka tanada kenan a wannan makon don gabatarwa masu kallo da sauraronmu amma kafin mu kai gare su sai na gayyato kanin aminu baban aminu don ya habarto mana labaran siyasar najeriya mu je zuwa goga na zainabu abu to madalla malama zainabu abu a gaishe ki da ɗawainiya assalamu alaikum jama'a ga kuma labarin siyasar nigeria gwamnatin tarayya ta bullo da wani tsarin da ta kira na gaggauta farfado da hada-hadar da za su inganta tattalin arzikin ƙasar nan don rage kaifin talaucin da talakawa ke fuskanta da kuma fitar da su daga cikin halin kunci da matsin da suke ciki a halin yanzu. To da kuma haka nan muka kawo ƙarshen labarin siyasar Nigeria. Abule Jamuje. Hukumar bincike ta EFCC ta fara zazzago wasu 'yan siyasa a jihar Zamfara bisa zarginsu da karkatar da wasu kuɗaɗe har sama da naira miliyan dubu ɗaya da aka ce wai an ware don gudanar da manyan ayyuka a jihar. Sharhin muryar 'yanci na wannan makon mai lakabi iya ruwa fidda kai ya ce wannan da shi ne abin da talakawa suka daɗe da jira su kuma gwamnoni sai gabansu ya daina faɗuwa domin abin da suka shuka ne za su girba. Gwamnatin Muhammadu Buhari ta ƙara dagewa bisa ƙoƙarinta na faɗaɗa yaƙin da take yi da rashawa da cin hanci. fiye da inda ta tsaya a halin yanzu kan binciken kudaden da aka canye bayan an fitar da su ta yadda kuma za a koma kan tsoffin shugabannin gwamnati ko manyan jami'anta waɗanda ake gani shafaffu ne da mai ba su taɓuwa ga kowa mamun babu ahmad kenan wanda ya assasa wannan shiri kuma ya zama farkon wanda ya shirya ya fara gabatar da wannan shiri na demokuraɗiyya a liberty tv kafin kuma wannan lokaci da mu muka zo muna ɗan dogarawa a ƙoƙarinmu na bin sawunsa to a bitar abubuwan da suka wakana a shekara ta 2018 hankalinmu zai karkata ne akan wasu daga cikin abubuwan da suka wakana a majalisar tarayya sannan mu ɗan ɗora da kaɗan daga cikin wasu abubuwa da suka shafi harkar tsaro a najeriya a wannan shekara da muke magana a kanta a shekara ta 2018 ne wasu ɓata gari suka kutsa cikin farfajiyar majalisar da ta suka ɗauke sandar ikon majalisar wanda majalisar ta zargi sanata ofe umoya agege wanda ta dakatar kafin nan bisa zargin kawo rabuwar kai a majalisar da hannu a ɗauke sandar na majalisar wanda daga baya aka samu an jefar a wani yanki na babban birnin tarayya abuja to daga baya dai kotu ta soke dakatarwar da aka yi wa dan majalisar sannan ta bada umarnin a biya shi dukkan haƙoƙinsa majalisar tarayya ta sa zare da fadar shugaban ƙasa a shekara ta 2018 kan doka ta biyar da shugaba buhari ya sanya wa hannu wacce ta ba da umarnin kwace dukiyar waɗanda ake bincike ko ake musu shari'a bisa zargin satar dukiyar ƙasa har sai kotu ta wanke su daga wannan zargi. wani abin daukan hankali a 2018 din kuma shine rikici tsakanin sanata dina malaya da 'yan sanda a wani abu mai kama da wasan kwaikwayo dan majalisar ya yi tsalle ya fado daga motar 'yan sanda da ke kokarin kai shi garin lokacin jihar kogi domin ya fuskanci shari'a kan zargin yin kage cewa gwamnan jihar yaya bello na da hannu a wani yunkuri na kashe dan majalisar rikicin jina malaya da 'yan sanda dai ya kawo takun saƙa tsakanin majalisar dattawa da hukumar 'yan sanda wannan ya haifar da kullum kurciya tsakanin ɓangarorin biyu wanda majalisar ta buƙaci shugaban 'yan sandan najeriya bayyana gabanta amma ya ƙi sannan ya ƙare a gaban kotu da ta ce dole sai ya je gaban majalisar sannan daga cikin wasu batutuwa da suka taso a majalisa a shekarar mai yin bankwana su ne batun ƙudurin dokar mayar da shugabancin najeriya zuwa tsarin firaminista wato parliamentary da wasu 'yan majalisar wakilai 76 suka mara wa baya a lokacin zaman farko a kan wannan ƙuduri kafin nan har yanzu ƙudurin dokar man fetur ta pib ta kasa tabbata saboda wasu dalilai da masu ruwa da tsaki da kuma ɓangarorin gwamnati suka sha bamban a kai akwai kuma batun rikicin sauya sheƙa da gwamman 'yan majalisar tarayya suka yi musamman daga jam'iyyar apc zuwa pdp da kuma pdp zuwa apc bayan rikice-rikice da suka dabaibaye zaben fidda 'yan takarar jam'iyyar wanda wasu 'yan majalisar suka sha kaye a ciki daga cikin masu sauya shekarar hadda shugabannin majalisar dattawa bukola saraki da na majalisar wakilai yakubu dogara wanda hakan ya sa yanzu jam'iyyar pdp ce ke jagorantar zaurukan majalisar guda biyu duk da cewa 'yan apc su ne suka fi yawa wannan ya haifar da jita-jita da dabarbarun tsige shugabannin majalisar wanda ya haifar da rabuwar kai tsakanin 'yan majalisar wanda har ya yi sanadiyar dakatar da wasu 'yan majalisar dattawa musamman sanata ovio agege daga bangaren sanata abdullahi adamu da ke kokarin sanya kafar wando da saraki bisa zargin sarakin da yi wa gwamnatin tarayya kafar ungulu dokar zaɓe da majalisar tarayya ta yi wa gyaran fuska ta yi ta kwangaba kwan baya tsakanin majalisar da fadar shugaban kasa musamman saboda sauya jerin zaɓe da majalisar ta nemi yi da wasu matsaloli da suka sa sau hudu shugaban kasa muhammadu buhari na kin sanya wa dokar hannu sauya jerin zaben na daga cikin abin da ya sa majalisar rabuwa bisa zargin wasu 'yan majalisar da yi wa shugaba buhari zagon kasa da wannan mataki gabanin zaben 2019 haka zalika a shekarar 2018 ne jami'an dss suka kai wata mamaya a harabar majalisar tarayya inda da farko suka hana 'yan majalisar shiga har da ma'aikata matakin na hukumar dss din ya sha suka duk da cewa a lokacin ana zargin cewa zaman majalisar na wannan rana zai fara wani yunkuri ne na tsige shugaban kasa muhammadu buhari rasuwar wasu 'yan majalisar tarayya da ma na jihohi daga jihohi daban-daban sun haifar da jimami da kuma zaben cike gurbi a jihohin bauchi katsina da cross river daga cikin wasu jihohi a fadin kasar nan a bangaren tsaro kuma a 2018 ne aka kashe babban dan ta'addan nan da ya addabi jihar zamfara wato buharin daji a shekarar ta 2018 ne kuma shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci manyan hafsoshin tsaro su koma maiduguri da yin aiki domin murkushe kungiyar boko haram buhari ya kuma umarci shugaban 'yan sanda da ya koma jihar benue da aiki domin kawo ƙarshen kashe-kashen da ake samu a jihar amma daga bisani aijin ya ki zama a benue abin da ya ba shugaban ƙasa muhammadu buhari mamaki har aka yi ta kira da ya sallami aijin rundunar sojin najeriya ta kaddamar da ayyuka daban-daban na samar da tsaro a sassan ƙasar nan tun daga lokacin da Nnamdi Kano da magoya bayansa wato tsagiru ke kokarin ganin sun kafa kasar Biafra. To a yau ma anan zamu ja labulen shirin sai shekara ta 2019 idan Allah ya kai mu. Allah ya sada mu da alherinsa. Amin suma amin. you